بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا نجد لثلاثة درين شابير قوة رمضان هجرة دبو إلى دريو الأولى أربعين دبيو وندي بأكيدا درين إشرين دبوكوي قوة أبريل nisan 2021 allah malaukakin sarki maratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin Alƙur'ani mai girma na watan ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodi muna roƙon allah malaukakin sarki muna kaskantar da kai a gabansa ka taimake mu da mana jagora kada mu ce komai sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna ya kuma zamanto mai yardar da shi allah maɗaukakin sarki kuma muna roƙonsa alherin duniya da lahira muna kuma roƙonsa kariya daga sharrin duniya da lahira to kamar yadda aka saba akwai tambayoyi kaɗan tambayar farko tana cewa malam idan liman ya karanta du'a'u iftitahi sala wato addu'ar buɗe sallah kafin ya fara karatun sallah ko ni ma zan yi wannan addu'a ko kuwa dai liman ne kaɗai yake yin wannan addu'a amsa a nan ita da addu'ar da ake kira addu'ar buɗe sallah wacce ake yi tsakanin kabbarar harama da fara karatun fatiha ko fara basmala da karatun fatiha ko fara isti'aza da basmala da karatun fatiha wannan addu'a suna ce ga liman suna ce ga mamu suna ce ga mai sallah shi kaɗai suna ce a sallar farilla suna ce a sallar nafila wannan shi ne abin da hadisai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke nunawa kuma wannan shi ne matsabar jumhur kama daga na hanafiya da shafi'iyya da hanabila da zahiriya da sauransu amma malikiya a mashhurin makabarsu suna ganin cewa makruhi ne a karanta addu'ar buɗe sallah a sallar farilla amma a sallar nafila mustahabbi ne sau gaskiya wannan magana ba ta da ƙarfi kuma addu'o'in buɗe sallah suna da yawa sosai daga cikinsu akwai subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan addu'ar ba ta ma da tsawo sosai muna fata Allah madaukin sarki ya taimake mu a ah, akwai tambaya daga malote daga faisal yana cewa malam ina hukuncin azumin wanda yake wasa da sallarsa to wasa da sallah dai hatsari ne babba muna kara jan hankulan al'ummar musulmi san cewa sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunin musulunci kuma waɗanda ake sifanta su da nuna kasala cikin sallah ko wasa da sallah su ne munafukai kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa cikin abin nan eh, suratul tauba wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum kadihun wannan sifa ce ta munafukai ba sa zai ke wa sallah face suna masu kasala ba sa ciyar da dukiyoyinsu domin a gina addinin Allah domin a taimaka mabukata sai bisa tilas sai ba sa so in kaga sun yi ma dai suna yi ne saboda kada tsangone su ko wani abu mai kama da haka a cikin suratun nisa ma Allah madaukin sarki ya ce المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب وأنا شيما abinda kusa abinda aka maimaita ne a suratul tauba munafukai suna yaudarar Allah Allah kuma na mayar musu da martani duk wanda ya ce yaudarar Allah zai yi yana yaudarar kansa ba wanda ya isa yaudari Allah to su munafukai har yanzu wa idza qamu ila salati qamu kusala idan za su yi sallah sukan yi sallan cikin kasala ba sa so wani lokaci ma ba za su yi ba saboda haka ba daidai ba ne a ce musulmi zai rika zaɓen makansa irin ibada da zai yi ya ga dama ya yi ya ga dama ba zai yi in azumi ya zo ya koma masallaci ɗan sallolinsa sannan ya rika yin azumi da azumi ya wuce shi kenan shi ma dingina sallah wannan ba musulmi ba ne gaskiyar lamarin kenan ba musulmi ba ne na hakika ba musulmin da Allah ke masa sakayya da gidan aljanna musulmin da ke samun sakayyar musuluncinsa da gidan aljanna shine wanda ya bi umarnin Allah cikin ayan nan zo cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kullu fi silmi kaf ya ayyuhal ladina amanu kulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin saboda haka musulunci ba ka samun sakayya kansa sai ka bi shi daga farko har ƙarshe sai ka shige shi gaba ɗayansa ba wai ka shiga rabi ba ko kwata ba ko turi kwata ba sai ka shige shi gaba ɗayansa za ka Allah ya ce ku shiga cikin musuluncin nan gaba ɗaya uskulu fi silmi kafa ko fi silmi kuma hadisai sun nuna mana wannan inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka sala abin da ke tsakanin mutum da kafurci ko da shirka babbar shirka shine barin sallah a wani hadisin al'adun lazai bayan na bayan hum assala fa man taraka faqad kafara alƙawarin nan da ke tsakanin da su shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta saboda haka mutumin da baya sallah sai azumi yana da wahala azumin nan ya amfana da shi don ba ta yadda za a yi azumin ne ya zama tu jin sana shiga aljanna matakar dai ba a sallah ba zai yi <clears throat> ta na ga sai mu nan ko بسم الله على رمى بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كبيرة ويوم حنين إذا كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بعد بعد ذكر التجرد لله bayan ambaton komawa ga Allah gaba daya da tsiraituwa ga duk wani abu wanda yake wani Allah maɗaukakin sarki allazi bi tartafi uratul islam wanda da wannan tajarrubi ne totar musulunci take ɗaguba waya tazzul musulmun kuma musulmai suke ɗaukaka suke samun izza isti'araba safhatan من الواقع الذي عاشه المسلمون daga nan Allah madaukakin sarki ayoyi masu zuwa sai kuma ya bijirar da shafi na waƙi'in da musulmi ke rayuwa cikinsa sa ƙaribin a ɗan lokaci kaɗan da ya wuce wato yau mahunayin abin da ya faru da musulmi ranar Zafalat غفلت قلوب المسلمين لهبات عن zukatan musulmi sun سنن ga gabarin Allah madaukakin sarki na wasu ɗan daƙiƙoƙi na wasu ɗan mintoci na wasu ɗan sekon har suke ganin cewa saboda suna da yawa insha ba matsala yau don sun fara cewa inda ya don yawa ne kam a to ba wani wanda zai ci nasara a kan sun dan manta ba ma sun miyar insanu insanin illa da nisiya ne dama mutum ba kira shi mutum ba in ji larabawa sai saboda yawan mantuwa a yakin hunayin musulmi suna da yawa dubu goma sha biyu dubu goma na asalin musulmi da suka taso daga madina muhajiransu da ansarawansu da sauran jama'a sannan ba an yi fatu makka an ƙara samun mutum dubu biyu sabbin musulunta gaga mutum goma sha biyu da wasu sai suka fara cewa ai in dai yawa ne kan a ai ba da matsala saboda abokan gabansu gaba ɗaya na mutanen hawazin Dun ba su wuce mutum dubu hudu ba ga sauri ribanya sau nawa su uku ta sun manta yakin badar su su tsari uku ne kafure sun ribanya su sau uku da wani abu amma kuma suka ci nasara a kansu to kuma sai Allah ya jarrabe su shine nan mara yake cewa gafarat qulubul muslimina lahabatin anillahi مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد واتو wannan gafala ta samu ne saboda ganin suna da yawa a cikin adadi su dubu goma sha biyu wal'utad kuma suna da isassun kayan yaƙi to allah maɗaukakin sarki sai ya abin nan ya tunatar da su ko ya koya musu wani darasi domin ya kara tunatar da su cewa kullum wato ƙarfi na haƙiƙa a hannunsa yake kullum cin nasara wato daga gare shi yake amma bayansa suka riƙe sababi shi kuma sauran aikin sai a bar masa to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su yake cewa walaƙar nasarakumullahu fi na kasira tabbas Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku a gurare da yawa ya taimake ku a badar ya taimake ku a gurare da yawa banda badar ailil harbi ka badarin kamar badar ya taimake ku a yakin badar yakin da kuka da ƙuraishawa wa ƙuraiba ya taimake ku a yakin da kuka yi da yahudawan ƙuraiba a lokacin yakin gazwatul ahzab ya ma taimake ku a gazwatul ahzab babban taimako wan nadir da kuma yaƙi da kuka yi da banun nadir ya taimake ku inda ma kana fiqatukum qawiyatan billah lokacin da fiqar ku ta zamanto tana da ƙarfi da Allah wato amintar ku da Allah jingina dukkan lamuran ku ga Allah take da ƙarfi Allah ya taimake ku walam ya takallalha hubbun nafsiyu wanda wannan sika so haka na zuciya so haka na rai bai shiga ta ba bai garwayi da ita ba to amma an samu wannan sabani a hunayin Allah kuma ya nuna muku ku ya nuna muku kuma ƙarfi a hannunsa yake wadkur yau mahunainin ka tuna abin da ya faru yau mahunainin a ranar hunain hunain wuri ne da ke da ruwa ana samun ruwa a wannan wuri tsakanin makka da tsaye kun san tsakanin makka da tsaye duwatsu ne in ka hau duwatsun nan kusan kamar kana gembu duk zafin saudiyan nan kasa a tsaye yawanci ba ruwansu da ac kawai suna kan tsaunuka kuma duwatsun su akwai itatuwa akwai abin nan ina jin ba an gaya mana ko wasu tun shekaru da yawa fulanin da suka taso daga nan sun ma har sun ƙetare ba sai da suka ƙetare da shanu ba tekun maliya har suna da sun mallaki shanu can ɗa'i suna da ɗan kiwo can ɗa'i kulanin burgaren najeriya na'am hunayin wuri ne mai ruwa tsakanin makka da ɗa'i annabi sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin Allah bayan fatu makka Allah umarce shi da ya tafi ya tafi ya yaƙi abin nan hawazin da sa'ir ƙabilar hawazin da ƙabilar sa'ir ƙabilu ne manya-manya ita ƙabilar hawazin tana ƙarƙashin eh, rundunan tana ƙarƙashin komandancin ko jagorancin malik ibn auf ita kuma taqif tana karkashin jagorancin komanda Abdullahi bin amr as-saqafi dukan su biyu durundunoni guda biyu dubu hudu ne kawai ba su da yawa to an je yakin hunain yau ma hunain malin ya ce wabin hunain wani kuri ne baina makkata wa ta'if tsakanin makka da ta'if a yawma qitalikum fi hawazin ku tuna abin da ya faru a hunain ranar da kuka yaƙi hawazin ko ranar yaƙanku ga hawazin wa zalika fi shawwal wannan kuma ya faru ne a watan shawwal sanata samanin nan hijira, shekara ta da hijira iz ay badalun min yawmin a lokacin da ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku har kuke ganin kamar yawan nan naku ya ishe ku komai qultum kuka ci gaba da cewa lan nuglaba al-yawma min illa min illati yau dai kam ba za a rinjaye mu ba in dai dama ana rinjayar mutane saboda karanci to mu yau ba ba kaɗan ne mu ba mun ninka mutanen hawazin da saƙif ne ba kusa ba kuna faɗin haka bala ya ce wa kano isnai ashara alfan sun kasance mutum mayaka dubu goma sha biyu wal kuffaru arba'ata alatan su kuma kafirai dubu hudu kawai Allah ya ce to amma me ya faru falam an ankum shay'an yawan nan na ku. bai wadatar da ku da komi ba abin da ya faru ma an fara yaƙi nan da nan mutanen hawazin da sauransu suka cika ku da kibar ko ta ina kuka rikice duk kuka gudu kuka bar annabi wa daqat alaykum al-ard kasan nan filin nan na hunain bi yayi kunci akan ku bima ba duk da yawan faɗinsa, ko gan shi kamar ba komi bane ya muku kunci ya muku kaɗan saboda irin tsanani da kuka shiga ai da aka ce bima ma din nan masdariya ai ma a rahabiha Kasan nan da ta hunayin ko duniya nan duk da faɗinta ta muku kunci aisiatiha duk da fadinta ta muku kunci falam tajidu makanan tatma'innuna ilayhi ba ku samu wani bigire da za ku samu nutsuwa cikin sa ba duk hankulan ku suka tashi ki sun muku yawa ko ta ina li shiddati ma lahiqakum min al-khawf saboda tsananin abin da ya riske ku na tashin hankali na yaki thumma wallaytum mudbirin kuka juya kuka gudu munhazimina kuna masu rusuwa a yaki amma wa tabata annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai gudu ba shugaban jarumai ke annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba juyawa baya ba ko ana ha maza ha mata wa tabata annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya tabbata ya tsaya ala bazlatihi akan alfadarinsa kan alfadari ya a wannan rana bazlatihi ba kan wani alfadarinsa fari walaisa samaahu babu wani da ke tare da shi duk an watse ghairul abbas in da babbansa abbas wa abu sufyan ibn al-harith bin abd al-muttalib ba abu sufyan da aka sani ba abu sufiyan dan uwansa da abu sufiyan bin haris bin abdul muttalib su biyu kawai suka rage wal abbasu akhizun bi lijamil bagla shi abbas yana tare da annabi yana rike da linzamin linzamin mai sunanta linzamin alfadari linzami ne wanda shine kamar birkin dabba wa abu sufiyan birkabi shi kuma abu sufiyan a ɓangaren da yake yana riƙe da matakalan dabbar kun za akwai matakala wanda ake ɗaure shi da surgi karfe ne haka da mahayi yake sanya kafan ku wala kiran sa su biyu kawai suka rike saura an gudu gudu fa ba da niyya ba kasan aka ce gudu ba da niyya ba abu ne wuri ya rikice kawai shi kenan kuma aka watsi wasu sun dan watsi da niyan su dan kin kintsawa almuhim da yaki da ya ɓaci domin suna tinkarin yaƙin hankalinsu a kunce suna ga su a kafirai kof ɗaya da sauransu kafirai kuma sun musu kuntun bauna yake kira ne ko menene yawwa an musu ambush ta ambush kofar ragu. kuma sun shirya da kibau suna zuwa malam aka abin nan aka yi ta wa musulmi kibau ko ta ina kaga dole a rikici sun أنزل الله سكته ثم أنزل الله أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها نعم وعذب الذين كفروا وذلك an bar annabi sai mutum biyu da ke tare da shi abbas na abu sufiyan sun na sakinatahu daga nan kuma bayan allah nuna muku iyakanku sai kuma Allah ya saukar da na sakinatahu nutsuwarsa ai na umaninatahu nutsuwarsa ala rasuli kan manzonsa wa alal mu'minina da kuma kan mu'minai Shi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abba zai kira su kowanne ne aka kira shi da irin kungiyarsu da eh, bataliya ɗinsu da irin yadda da kirarinsu nan kuma suka sake juyowa suka shiga taitayin su kuma suka shiga hayyacin suka sake dawo faruddu ilan nabi aka dawo da su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma na al-abbas lokacin da abbas ya kira su da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da iznihi da um-, da sa suka dawo wa qatalu suka ci gaba da yaki wa anzalallahu Allahu junudan Allah kuma sai ya sake fakar musu da wasu runduna daga sama rundunar mala'iku lamta rauha Allah ya saukar muku da runduna da baku ganta ba ai mala'ikatan Allah ya saukar muku da mala'iku wa azzaba na kafaru a wannan lokaci Allah ya azabta waɗannan da suka kafurta bil aka kashe na kashewa wal asiri aka kama na kamawa a matsayin fursunonin yaƙi wa zalika jazaa'ul kafirin wannan dama shine sakayyar kafirai saboda haka aka ci hawazin da saƙis da yaƙi kuka samu ganima mai yawan gaske amma dai bayan Allah nuna muku iyakanku saboda kure da kuka yi yawo na'am ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله thumma yatubu Allah daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ta karban tuba min ba'da zalika bayan abin da ya faru ala man yasha ga wanda yake so minhum daga cikin kafirin da aka yi yaƙi da su bayan an gama yaki da yawa daga cikin suka musulunta bil islam wato ta hanyar karɓar musulunci liyan na galabatar islam ya jilibul magluba ilaihi domin rinjayen samun rinjayen musulunci yakan jawo wanda aka samu rinjaye a kansa zuwa ga shi musulunci wallahu allah ghafurun mai yawan gafara ne sannan rahimun mai yawan jin kai ne fai ta wasu an da saboda haka da sun dawo musulunci allah sai ya yafe musu wai ta fabbalu alaihim daga nan kuma ya musu farala ya musu wato ya basu ya kara musu ruwiya an ruwaito anna nasan minhum an samu wasu mutane daga cikin hawazin da saqif ja'u da suka zo fa bay'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a alal islam akan karban musulunci faradda ilaihim zarariyahum wa nisa'ahum abinda aka ribanta na yayan su da su duk annabi ya ce a mayar musu wa da taskir malam ya ce to bayan wannan wa'azi da aka yi yanzu cikin ayoyin nan da muka ji eh, ko kuma tunatarwa da aka yi a yanzu cikin ayoyin nan da muka ji bi ma waqala muslimin na abin da ya faru da musulmi fi ghazwati hunain a yakin hunain to abin nan ko ينهي القول في شان المشركين تو دغان الله مالوكين سركي سي كاو قرشن مغانا كان ابين دي شافي مشركين زي كوما مغانا كوما كان ابين دي شافي اهل الكتاب يهودا وانسو ده نعم وبعد التذكير بما وقع على المسلمين في غزوة هنين ينهي القول ينهي القول نعم سيكم الله كاو قرشن مغانا في شان المشركين بشان المشركين ويجعل الولدان يقشعر منهم فيحصل بذلك التقاطع التام سبب هكا har yanzu Allah madaukakin sarki wa ya ja'ala mu karanta shi da ya ja'ala sai ya sanya alwijdan wato wani so na zuciya so da ke tasowa na zuciya ya zama to ya sha'iru minhum yana kyamar yana nisanta su su mushrikai da wannan fa yahsulu bidhalika at-taqaṭu at-tam cikakkiyar yankewa sai ta kasance tsakanin musulmi da mushrikai masu bautan gumaka ai bainal fariqaini tsakanin wayannan kungiyoyi biyu na musulmi da masu bautan gumaka saboda haka fa qala sai Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina na amana. ladina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نعم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم to bayan Allah ya tunatar da musulmi abin da ya faru a yakin Hunain to yanzu kuma zai bayyana musu wato yankewar alaka kwata-kwata tsakanin su da mushrikai masu bautan gumaka Allah ya yi na amanu ya ku wanda kuka yi imani innamal mushrikuna najasun mushrikai jasa ne masu bautan gumaka ai na najasa ne su me yasa li khuffi batinihim saboda munin su saboda munin abinda zukatan suka kunsa fa huwa an-najis al-ma'nawi wannan najasa najasa ce ta ma'anawiya ba najasa ce hissiya ba wanda mushrikai mabatan gunki ya taba ka a ce kamar kashi ne ya taba ka sai ka wanke wurin kafin ka yi sallah ka ci sallar ka lal hissi ba wai najasa ce ta hissu ba abinda ake ce masa hissu shine abinda gabobi biyar suke fahimtar lamura ake fahimtar lamura ta hanyar gabobi eh, biyar suke fahimtar gani ko ji ko shaƙa daga hanci ko ɗanɗano da harshe ko taɓawa da hannu wana kiransa hissi aka ce abu ba hissi ba to ilminsa ba shigowa ba zai shigo mutum ba ta wa'annan hanyoyi guda biyar kenan falhayyu ɗahirin amma inda ya tsarki ne na bayyane dukkan rayayye mai tsarki ne mashirki ne shi mai bautan gumaka kowane ne ma mai tsarki ne shi saboda haka wannan najasa ana magana najasa ce ta ma'ana ba wai najasa ce ta hissu ba falhayyu ɗahirun bi ɗaharatin hissiya wal kafiru najasin bin najasatin ma'anawiyya shi ko kafiri najasa ne najasa irin ta ne irin ta ma'ana amma raye ko ma wane ne shi tsarkakakke ne da irin tsarkin nan da ake iya gani ko ake iya tabawa ko ake iya ɗanɗanonsa ko ake iya jinsa saboda haka tun da su mushrikai najasa ne kuma kamar da muka ce najasa ma'anawiya fala ya kurbul masjid haram kada su kusanci masallacin haram ala kulul masjida fakat ba za su shiga masallaci ba kawai aka hana su masallaci masallaci aka hana su shiga wa yadkhuluna makka amma suna iya shiga garin makka da tijarati da kayan da kayan kasuwa da suka zo da shi suna iya zuwa kasuwar makka sai da kayakin su amma ba za su shiga masallaci ba ويخفف عليهم في الخراج إذا هملوا الطعام إلى مكة والمدينة فننكم ما أكو إتبارنا مسمى لذا أمس أكو نسوكي لذا أمسنا مسمى إذن أبنتي سكا كاو garin makka ko garin madina kasuwan makka ko kasuwan madina hatta haraji za a sauƙaƙe musu ba za a karɓi haraji da yawa a su ba domin sun zo da fa'ida don sun kawo mutane abinci shine ma'ana wa kafafu alaihim fil qaraji idza hamalu dama ila makkah wal madina wa alaihi al malikiyya akan wannan matafiya malikiya suke masabar su kenan kafirai za ana su shiga masallacin haram ne kawai ba za ana su shiga makka ba ba za ana su shiga madina ba wakila la yadkhuluna al-harama zimmiyina aw harbiyin a wani kaulin sabanin mashhurin masabar malikiya an ce ba za su ma shiga harami gaba ɗaya ba ba makka dukkanta harami ne madina ma dukkanta harami ne ba za su shiga makka ko madina ba garin makka ko madina ba alhalin suna mushurkai ko suna kafurai ba bambancin zamanto zumiyun a matsayin suna kafurai amana ne au harbiyin wato zimmiyina alhalin suna eh, kafirin amana au harbiyina koko suna kafirai da ake yaƙi da su wala na fi jazirati al-arab kai ba za su ma a basu su zanna ba a tsibirin larabawa wa na fi ghayriha min bilad al-islam amma a sauran kasashen musulmi suna dama su zanna wannan wani kauli kenan fa wannan ƙaulin, eh, fahimtar wannan kaulin muke magana a yanzu wala yadkhuluna al da ba za shiga kowane masallaci ba ma a kowane bangare na duniya illa bi izinin min sai da samu yarda daga musulmi to wannan dai tattaunawa ce ta malamai ko bari mu dawo asalin ayar fala yaqrubul masjid haram ba za su kusanci masallacin haram ba ba da amihim haza bayan wannan shekara ta tara an haramta musu balantana kuma a ce suna da faɗa a ji kamar da za su da shi na tafiyar da makka abin nan ɗakin kaba da kuma masallacin haram ai ama tis'in min al-hijra wa hadha wannan hani da yazo cikin alqur'ani fala yaqrubu al-masjid al-haram ba'da amihim haza? wannan hani yaqtadi adama hudur al na mawsim al kenan wannan hane zai wajabta hana mushrikai aikin haji daga wannan shekarar kuma babu wani mushriki da za a bashi dama ya zo yayi aikin haji irin na mushrikai sai dai zai zama musulmi ya aikin hajji irin na musulmi kusan su laraba suna zuwa aikin hajji tun da kar manta a nan makka annabi ismail ya rayu annabi ibrahim ya zo makka ba sau tsaye ba ba sau biyu ba tare da shi aka gina tare da annabi ismail suka gina ɗakin kaba saboda haka kafiran mutanen makka sun gaji addinin annabi ibrahim sai dai yau da gobe har suka je suka bata addinin wani da ake kiran saluhai ya je ɗauko bautan gumaka daga can wajen su kasan sham da sauransu har aka zo aka sanya bautan gumaka a nan cikin makka amma wannan bai hana ba suna Dauke da wani asali na addinin annabi ibrahim daga cikin wannan aiki asalin da suke dauke da shi akwai aikin hajji da wasu abubuwa masu kama da wannan akwai irin su ɗawafin ka'aba da sauransu amma su riga sun gurɓata abin kamar yadda muka ce <clears throat> wa in khiftum ailatan taban idan aka ce yanzu kafirai ba za su zo aikin hajji ba wanda kuma dama in zo zo aikin hajji nan sukan zo da kayan kasuwanci sosai in sun zo da kayan kasuwanci musulmi ma za su fa'idanta misali sannan kuma da aka ce yanzu za su zo masallacin haram ba kenan ba za su shigo da kayan kasuwanci cikin masallacin haram ba ko cikin harami ba nan ma abokan kasuwancinsu za su cutu za su ga cewa an kawo musu cikas wurin harkokin kasuwancinsu to amma ga maganar Allah Allah ya ce wa in khiftum ailatan da wannan hukunci da yanzu aka wajabta muku ko aka neme ku da ku bi wannan sabuwar sabon doka sabuwar doka idan kuka ji tsoron ailatan fakran kuka ji tsoron fadawa cikin talauci to ku sani wannan ba wata damuwa ba ce fa sawfa kuma Allahu min fadli Allah nan da ya kawo sabon doka ya ce mushrikai kar su sake aikin hajji irin na shirka daga wannan shekara kar su shigo inda haram yake daga wannan shekara zai sanya muku mafita saboda haka ɗan kasuwa su kwantar da hankalinsu Allah zai buɗa musu wasu hanyoyi na kasuwanci komai ya tafi daidai albarka ma tafi ƙaruwa. kuma hakan ya kasance har yau har gobe makka in kaje za ka ta mamaki ga dai wuri a bushe amma duk abin da zaka samu a wata duniya na kayan marmari ko ne abu kana zuwa makka zaka tarar da shi a mu. su lemo su ayaba in ka je ayaban da ke makka sai ta fi ta jalin gudaɗi <laughs> an kawo wata daga nisan duniya wannan kuma iko ne na Allah maɗaukacin sarki kaga ya cika ƙarfinsa kuma makka har yau har gobe da kasuwanci suke ci suna daga cikin ƙwararru a kasuwanci a duniya gaba ɗaya saboda kullum suna tare da baki sun san cike da fice na harkar kasuwa sun san da za su ji ya kobo ya koma ya koma sule ya koma naira da sauransu to saboda haka in kuka ji tsoron fadawa cikin talauci da wannan doka da muka bayar kada ku damu fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi da sanan Allah madaukakin sarki zai wadata daga fadalarsa in sha'a amma in yaso ba tilas bane sai in ya ga dama wa qad aznahum mala yace haqiqa Allah madaukakin sarki ya wadata su bil da irin yadda suka buɗe ƙasashen duniya da yawa suka zamanta suna karkashin su ana kawo musu kayayyaki. kasuwanci da menene da abubuwa ko ta ina wal jizya da kuma jizyan da abu kafirin amana suke bayarwa mala yace wa qawluhu in sha'a fadin Allah da yace in ya ga dama din nan da bihi al-amru kaga an tarnaki al'amari kenan da shi da mashi'ar Allah sai in ya ga dama Litan al-amalu ilayhi ta'ala liyunabbiya ana annahu mutafaddilun fi zalika domin gurace-gurace su yanku kada kowa ya ce dole in yana makka sai ya wadatu a sai wanda Allah ga dama zai wadatar ta yi ka zama to ɗan kasuwa ne a makka kuma al'amura su kasa tafiya yadda ya kamata ta yi kana makka ya zama to talauci ya dame ka saboda haka ba kowa da kowa ba ne Allah zai azurta amma dai min haisul umum dole a sifanta makka da cewa wuri ne da Allah madaukakin sarki ya masa albarka da yawa wuri ne kuma da yake na kasuwanci kamar da muka ce tun wancan lokaci har zuwa wannan zamani Ta, wa innal ghina al maw'uda bihi yakunu li ba'd saboda haka wannan wadata da aka yi alƙawarin samar da shi baya ga dukkan mutanen makka bane ga wani sashi ne dona ba ban da sashi wafi amin duna amin sannan wannan wadata ba wai kowane lokaci ba ne ana iya samun wani lokaci wani lokaci kuma a ɗanji kamar an shigo wahala amma dai min haifar umum dole yan kallo su fahimci cewa wannan wuri wuri ne mai albarka mutane wannan wuri mutane ne masu albarka inna Allah lalle Allah alimun masani ne bil ashiya'i kulliya ga dukkan al'amura sa'annan hakimun fi sun'ihi Allah gwani ne cikin ayyukansa wa huna in haddarsu bil mushriki to anan ne yanzu darasi kan abin da ya shafi mushrikai ya kare za a shiga abin da ya shafi alil kitab tazu da muka ce an yi bayan an yi wa'azi game da abin da ya auku eh, game da hunain to sai kuma aka kawo ayan da take nuna cewa yanzu za a yanke hulɗa da mushrikai gaba ɗaya ita muka karanta yanzu kuma daga gama wannan aya yanzu an jingine magana kan mushrikai za a koma kuma magana kan ne kan alul kitab to amma kafin nan dai mala ya ci gaba da bayani ya ce wa amma darsu tali amma darasi da ke tafe fa innahu yuqarriru al-mawqifa ma alul kitab darasin yana tabbatar da matsayar musulunci game da alul kitab wa huwa qitaluhum matsayin musulunci shine yaƙar su suma idan sun yafi musulunci li'annahu munharifuna duk da su abuta littafi ne amma kuma su sun karkata gabarin littattafan sun jirkitar da littattafan wato ahlul kitab game da ayyukan aikinsu da littafin su yana kama da irin yadda mushrikan maka suke aiki da addinin da suka gada daga wurin annabi ibrahim da annabi isma'il tsawon lokaci ya sa sun jirkitar da addini iyazan billah saboda haka su ma kitab fa an yasi'u ila ad ƙayyimin al huwa islam ko dai su dawo zuwa ga addinin nan al kyautatacce mai ƙeƙe. alladhi huwa al-islam wanda shine musulunci wa imma an yudul jizyata ko kuma su bada jizya wa a cikin wannan yubayyinu wujuha akwai eh, Allah ke bayyanar da fikokin karkatar su wato karkacewar su gabarin gaskiya wa a habarin da kuma irin tunani ko hanyar da manya-manyan maluma su suka bi wa rubanahu da masu ibada daga cikinsu. wato ahbar manyan maluma musamman maluman yahudawa irin su rugby rugby din irin su hakam hakam yana ana kiran su ahbar ruhban masu warewa haka ya zamanto sun kaura cewa mutane ana samu wannan musamman cikin kiristoci akan samu mutum haka kawai shi ba da kansa ba ruwansa da harkar duniya ko wani abu musamman zamanin da yana iya ma zuwa bayan gari ya yi bukkansa kawai nan yake zanne ba wani abin da yake yi sai karanta bible ɗinsa da wane ne wani kiran su ruhuban yawancin ba wai don eh, ko suna da harkar karatu ba amma dai kawai su suna son ibada ne to amma a habar su waɗannan gwanaye ne musamman maluma ne na yahudawa suna da karatu suna abin nan kun san yahudawa na sifanta su da karatu da kuma barin aiki da karatu su kuma nasara eh, yawancinsu gaskiya akwai jahilci na magana harkar littafi kuma har yau har gobe kusan yawanci ya tafi ko hira aka haɗa a ce ga malamin nasara a ce yanzu wata matsala ku rika lura ko a wata babbar kafar yada labarai na duniya da ake da su a ce to ga malami a musulunci sannan ga malami daga cikin nasara akan matsala kaza za ka yi ta mamaki da dariya shi musulmi zai ce maka nafsi kaza tunda su musulmi suna tafi akwai ilmi duk an rubuta komai da komai shi ko nasara dama duk abin kowa abin da ya ga dama zai faɗa zai ce maka littafi mai tsarki ya faɗi haka ya kawo maka abin za ga ce abin bai da munasaba saboda haka su an gina su ne kawai kan karɓan mabda'i yadda annabi isa ya zo annabi Isa nan ya ba da ransa an gicciye shi saboda ceton duniya wanda ya karfi wannan an gama masa shi ya ma duk abubuwa da suke na dokoki da attaura zo da su da sauran littafin annabawa duk aka soke su suka zama dole kamar da hausawa lokaci suke wa zuru suke zuru ko ni nama saboda haka komi halal ne ba matsala komi halal ne domin asalin abin kawai karban annabi isa cikin zuciyarka ya wadatar da kai kusan wannan shine babban sima babban sima game da nasara saboda haka yawancin su akan sifanta su da ruhuban akan samu mutane wanda za su zo su kaɗaita su ce su ibada suke yi su suna girmama annabi isa kaza kaza da dai sauran irin aƙidar su to amma ba wai magana ne na ilmi ba saɓani kamar da muka ce yahudawa sai yahudawa suna da littafai suna da dokokin al'amura duk suna nan daki daki kamar da musulmi ake da shi babi kaza za a karanta kaza su suna da irin wannan saboda haka su ana sifar tasu da cewa maluma ne masu ilmi ko da ba su yi aiki da ilmi ta وتلوك آبارهم ورهبانهم الذين اتخذوهم wato manya-manyan malumansu da manya-manyan masu ibadarsu da suka riƙa suka riƙe su alihatan abin bauta yuhilluna lahum ma yasha'una suna halatta musu abin da suke so wa yuharrimuna alaihim suna haramta musu abin da suke so su haramta musu wa yakuluna amwalahum bil batil sannan kuma suna cin dukiyoyin su a bisa ƙarya wa yasudduna an sabilillah kuma suna hana su su fahimci gaskiya ko su yi riko da addinin da addinin da addinin gaskiya na'am me Allah ya ce game da alil kitab za a fara magana kan alil kitab yanzu qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadhilun na'am ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية نعم. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله لا يوفكون نعم قاتلوا, قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كياكي وأنن دباسا imani da Allah da kuma ranar ƙarshe waɗanda suke yaƙansu domin inda suna imani da Allah da kuma suna imani da ranar ƙarshe imani na gaskiya la'amanu bin nabi za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun da sun ƙi yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nuna kenan ba sa imani da Allah imani na hakika ba sa imani da ranar lahira imani na hakika sannan wala na ma harrama Allah ba sa haram haramta abinda Allah ya haramta wa rasuluhu da manzonsa Wata abinda Allah da manzon suka haramta ba sa haramta shi kal khamri kamar giya wala yadinuna dinal haqqi sannan ba sa bin addinin gaskiya ai asabiti tabbataccen addinin nan annasiki li ghairihi wanda ya naskin duk wani addini koma bayan sa min adyani kenan wa huwa islam shine musulunci ba sa bin musulunci waɗannan kafurai min na utul kitaba daga waɗannan da aka ba su littafi ai al-yahuda ko al-yahudi wan nasara daga yahudawa da nasara hatta yudul jizya har sai an kai ga za su ba da jizya shiga cikin karkashin wato abin nan daular musulunci tun da su dama bukatar su masu kawai da wannan daular dole a su har sai sun shiga karkashin daular ya zamanto za su ba da jizya menene jizya al-kharajul mabrur wato harajin da za a ce su bayar duk shekara shekara alaihim kulli amin wato da za su bayar kowane shekara wa idal jizyatu ghayatun fil qital shi ba da jizya makura ce da yaki idan za a ba da jizya babu yaki kenan wal muradu bi iqaiha iltizamu abin nufi da ba da jizya yadda da cewa za a ba da jizyar bil aqdi ta hanyar jizya ne da za a yi na abin da za su bayar wa illa wa illam yaji waqtu dafiya ko da lokacin ba da ita bayyi yi ba wato waɗanda ba musulmi ba a ƙarƙashin gwamnatin musulunci tun da su ba zakka suke bayarwa ba to dole ne duk shekara su ba da wani abu mazansu banda mata sannan banda wanda suka keɓanci killace kansu saboda ibada irin waɗannan da muka ce eh, fada-fada na nasara wanda suka killace kansu ba ruwansu sun je su suna ibadar su haka ba za a karbi komai daga wurinsu ba su kuma ko wurin ya lokacin yaƙi ma ba za a taɓa su ba mutumin da baya da lafiya ba za a karbi jizya daga wurin shi ba jizyar nan nawa za a karɓa gwargwadon yadda eh, shugaba shugaban hukuma ya ga abin da ya kamata wasu maluman wasu masabar suna ganin cewa duk shekara a karbi dinari daya wurin kowa kowane baligi namiji ya ba da dinari daya domin da wannan dinarin za a tafiyar da gwamnati kuma a tsare su su ma suna su citizen ne saboda haka duk abin da za a ba wa dukkan musulmi da gina hanyoyi da sauransu duk zai shafe su su kuma musulmi dama duk shekara su ma masu kuɗinsu suna ba da mai suna ba da zakka da saboda haka su ma za su ba da wannan jizyar sai sun ba da jizyar an yadin hannu da hannu ai halun wannan an yadin din nan hali ne ai mun na su ba da jizyar suna masu miƙa wuya ko kuma aubi aidihim abin nufi ba wai sai abin nan eh, su ba da yadda za su ba da jizya suna masu miƙa wuya ga dokokin musulunci ko kuma ga tsarin gwamnatin musulunci ko kuma ana nufin su ba da jizyan hannu da hannu kowa sai ya kawo a tabbatar wane ne ya kawo a rijista a karɓa ba sai ya ba ta hanyar aike ba ai la wakilu na biha ba za su wakilta wani wurin ba da ita ba wannan masu tafsiri suke fassara wannan su ba da jizyar wahum sadiruna suna kaskantattu ai azilla munqaduna suna masu miƙa wuya li islam ga hukuncin musulunci idan har sun ɗaura yaƙi domin su yaƙi musulmi su hana su addinin su to musulmi su yaƙe su sai an kai irin wannan hali tukunna kafin yaƙin ya tsaya wannan haka umarnin Allah yake wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah muna sauran lokaci yanzu to sai mu tsaya nan ko za mu tashi daga wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah to alhamdulillah rabbil alamin yau ma dai mun samu wanda ya kawo wa marayu dubu biyar ko muhammad umar adam to allah ya masa sakayar alheri muna roƙon allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai sannan kuma ya fi mana kurakurai da muka yi cikin wannan karatu namu ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa tamu wannan damina da muke fuskanta Allah ya sanya mana ita da zamanto damina mai albarka hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk